الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan ka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya ya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratul nuhin alaihi salam yau za mu tashi farkon aya ta sha uku kafin haka wanda wa ya rubuto cewa suna neman addu'a mahaifinsu Allah ya masa rasuwa shine alaji Alfi Allah ji kansa da gafara yan uwa su sashi cikin addu'a ubangiji ta Allah ya sashi cikin wadanda za a yanta daga wuta a wannan wata mai alfarma iyalinsa kuma Allah ba su hakurin jurewa sannan wani yana cewa ya sayar da mota wadda yana sana'a da ita yanzu ne zai fitar da zakka ko sai kudin sun shekara da ka'ida kudi ko da sun kai nisabi ba a fitar musu da zakka sai sun shekara ba su sauka daga nisabi ba to sannan sai a fitar musu da zakka amma yanzu daga sayar da haja ba a fitar musu da zakka sai in da matan akwai kuɗin da sun kai a fitar da zakka sai yanzu aka sayar da mota to kaga sun karu akan waɗancan kuɗin na da sai a hada a fitar musu gaba daya ya halatta mutum ya bai wa yayansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya zakka eh ya halatta za ka bashi kuma in ka bashi kana da lada biyu ladan kayi zakka kuma ladan ka sadar da zumunci kamar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala dhirayhin sadaqatun wasila sadaka da mutum zai bayar miskini sunan ta sadaka amma idan ya baiwa dan uwansa wanda akwai dangantaka ta jini to ya zama sadaka da kuma sadar da zumunci ya sannan kuma tambaya ta gaba wanda yake tambayar cewa abin da ya shafi Eh, gwamnati ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ko dukkan wani mai babban mukami ya halatta ya waru wani kuɗi na gwamnati don ya biya wa waɗansu aikin haji ko umara ko bai halatta ba da ka'ida a gwamnatin musulunci shugaba yana da damar yin tasarrufi a cikin dukiya wadda ta shafi jama'a ana nufin dukiyar gwamnati zai iya baiwa wani ko ya hana wani ko ya baiwa wani floti ko ya baiwa wani ko ya biyawa wani karatu amma ta hanyar adalci ba ta hanyar zaɓe ba ba ta hanyar kuma wato baiwa wanda bai cancanta ba ya kuma dole bane ba sai aka wari kujera ko hudu dan aka tallafa a waɗansu da ake ganin lallai sun cancanta a tallafa musu ba dan kusancinsu ba ba dan gatan su cikin jam'iyya ba ba dan kusancinsu da gwamnati ba sai dan cancanta su to babu laifi wallahu a'lam mun tsaya ne karshen aya ta goma sha biyu wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yau kuma za mu tashi aya ta goma sha uku mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وبنجيتي ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم من يسامي كومتاني لا ترجون لله باكو تورم وبنجيتي وقارا بين جلم الرجاء بمعنى الخوف wato lafazin arraja'u yana zuwa da ma'anar tsoro wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ai wa man kana yakhafu liqa'a rabbih wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان ذاك ذاك في رجاء فلان لقاء ربه بمعنى خاف لقاء ربه mutumin da ya tsoraci haɗuwa da ubangijinsa wa ƙarin girmamawa daga lafazin at-tawqir ne لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه قال كلمة ما وجه وقار كلمة ما ما لكم ليس منكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون وقارا لله don girmama ubangiji ma'ana ba jin tsoronsa wajen girmama shi ta hanyar bin umarninsa hannuwa daga hannunsa wa qad khalaqakum ya halicce ku atwara zango bayan zango ko hali bayan hali yanayi bayan yanayi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وكان من سنة أطوارا mutum yana nutsufa wato ainihin dugon mani sannan ya zanto alaka wato gudan jini sannan ya zanto murza wato soka sannan ya zanto kaza sannan ya zanto kaza sune tsawarin din da ake yi ubangiji ya halice ku tawr ba'da tawr yani marratan ba'da marra halan ba'da hali hali bayan hali yanayi bayan yanayi an fahimta ko waɗansu malaman suka ce ma'anar atwara ubangiji ta'ala ya halice ku mabambanta masu lafiya marasa lafiya farare bakaki an gane ko masu karfi ragwaye shine aswaran waɗansu malaman suka ce a hali ba wai na halitta ba hali na ɗabi'a ake nufi ya halice ku waɗansu masu haƙuri waɗansu masu fushi waɗansu masu kyauta waɗansu marowata amma dai kan farko shine ne inganci wa kad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allah shin ba lura ba ku zira ido ku ga kayfa khalaqa Allah sab'a samawati yadda ubangiji ya halitta mai guda bakwai sibakan wata kan wata cikin hikimarsa da gudanarwarsa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran kuma ya sanya wata ya zanto haske a cikin su wa ja'ala shamsa sirajan kuma ya sanya rana ta zanto fitila da aka ce ya sanya wata fi hinna a cikin sammai ana nufin fi majmu'ihinna la fi jali'ihinna kamar yadda na faɗa mana a baya idan an faɗi al-majmu wato a ce ya ya sanya wata cikin ma'ana cikin wata daga cikin sammai din ba dukkan sammai ba domin ba a cikin dukkan sammai bane wata yake a cikin sama ta ɗaya ne ina faɗa mana fahimta haka rana ba a cikin dukkan sammai bane a cikin sama ta ɗaya ne ina faɗa mana fahimta dan yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siradan wa qamaran munira buruj ba su ne ainihin ah, burji burji inda taurari eh, hanyoyi na gudanar taurarin ko kuma hanyoyin tafiyar rana ko hanyoyin wata ba ina fata an haita dukkan wannan sama'i ne cikin sama guda ɗaya ce ba cikin dukkanin sammai ba wallahu anbatakum wallahu bata ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وبنجد تعالى والله أنبتكم ألا ليسلر دكوكو ين أدم من الأرض دكتكين كسا نباتا متكر الترسوة أم بين أنبتا نباتا shi suka ce anan gurin nabatan bai zama masdar ba ya zama ismul masdar kenan domin harufan da ke cikin su sun sha adadin harufan da ke cikin fi'ili lokacin da ya zanto akwai tarayya da juna tsakanin harfan fi'ili da haruffan mazdar to ya zama mazdari ke. kamar da an ce wallahu ambatakum min al-ardi imbatan to imbatan mazdarin ambata kenan amma da aka ce ambatakum min al-ardi nabatan ya zanto nabatan ismul masdar ne laysa huwa al domin haruffan da ba su kai adadin haruffan ambata ba yumbitu imbatan da nabata yambutu ne to nabat sai zanto shine masdar kamar yadda ya ce wa tabattal ilaihi tabtila ai tabattal ilaihi tabattulan ne aslan sai aka ce tabtilan kaga zan tashi ma ismul masdar ba mazdar ba ina fata mu fahimta ubangiji ala ya fitar da ku daga cikin kasa matukar fitarwa domin halittar annabi adam daga kasa ne waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi ambatakum min al-ardi nabatan ubai ambata lakum ake nufi ya fitar domin ku minal arzi daga cikin kasa nabatan su daban-daban daban wanda kuke amfanuwa da su sannan ubangiji zai mayar da ku cikin bayan mutuwar ku wa yukhrijukum ikraja kuma ya fitar da ku fitarwa daga cikin ta min haka wa nu'idukum wa wallahu ja'ala lakum al bisata ubangiji ta ala ya sanya musu kasa ta zanto kamar shimfiɗa tana tafiya akan ta kuke gine-gine akan ta kuke kakkafa masana'antu akan ta kuke noma akan ta kuke duk abin da kuke na bukatu litasluku minha domin ku rika minha daga cikin kasa din subulan hanyoyi hijadan yalwatattu daga gari kaza zuwa wuri kaza daga sashi kaza zuwa sashi kaza shine hijadan hanyoyi waɗanda suke daban-daban cikin kasa قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود عزا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا وبنجي سالتي قال نوح ربي sai annabi nuhu alaihi salam yace rabbi ya ubangiji na wato nan ana kaddara ya nida'i ya rabbi an gane ku sannan ana kaddara ya wanda take ita ce kamar matsayin mudafu ilaihi rabbi ne ba sai an sa ya ba idan aka yi wasalin kasa gaba ya nuna ta cewa akwai ta ya din قال نوح النبي نوح يتي ربي يا أبنجدي إنهم أصوني متانينا سنصابهم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة suka yi biyayya ga wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su ƙara masa komai ba sai hasara da taɓewa wato suka biyayya ga wanda bai cancanci a masa biyayya ba suka biyayya ga shugabanni na kafirci suka kyale ni annabi da nazo musu da wahayi daga wajenka wa makaru sun kulla makirci su shugabannin kafirci din makaran kubbara makirci ne girman gaske shine kubbar wato akan ce kabir idan abu babba ne idan ya tsara shi girma sai a ce kubar idan kuma ya tsara wannan sai a ce kubbar bi ba kamar yadda za a ce ajibun sai a ce ujabun inna hadha la shay'un ujab sai kuma a ce ujabun bi ba ina ba ta an fahimta kamar idan ka ga dama kai cewa qari'un tana nufin makaranti idan ka ce qurra'un wato mayan makaranti wani na an fahimta ko kaga qurra udan kaga siga ce ta mai yiwa mutum zai dauka jami'i ne ina fata an fahimta to amma yana nuna jami'i sannan nan take yana nuna mubalaga kamar ka ce jamilun kyakkyawan abu idan ka ce jummalun wato mai mugun kyau a hausa kenan mai mugun wanda yake makura wajen kyau na ka ce jummalun an gane ko za ka ce hasanun sai ka ce kuma mai hassanun ko ka ce hussanun ina fata an fahimta wa makaru makaran kubbara sun kulla makirci babban makirci wato na su cutar da annabi nuhu alaihi salam na su kawo da'awar ta tangarda an fahimta ko wa kalu suka rinka cewa da junansu ko su shugabanni suka faɗa wa mabiya na ƙasa la tazarunna alihatakum wallahi kar ku bar allolinku wala tazarunna waddan kar ku kyale wad wala suwa'a kar ku kyale suwa'a wala yaqusa kar ku kyale yaqus wa yauqa haka da yauqa wa nasran da kuma nasra dukan waɗannan sunaye ne na mutane da wad da suwa'a da da ya uka da nasara ba guda biyar ba hadisin abdullahi dan abbas da ke cikin sahih bukhari ya nuna asali sunayen waɗansu mutane ne mutanen kirki masu ibada masu kwazo masu himma lokacin da suka mutu sai almajiransu da 'ya'yansu suka ce ya kamata a yi mutum mutumin shehi dan a rinka sunawa da shi ko da bayan mutuwa shi kenan sai aka yi mutum mutumin sa karan farko da aka yi mutum mutumin ba bauta ake masa ba a'a dan dai a rinka dauke daukewa mutane kewa to Allah sarki wani ya rike da mutuwa kuma idan an tana shi sai a yi kokarin yin aiki irin wanda yayi wanda aikin da yake aikin ne aiki ne na salihan bayi daga nan waɗannan su mutu waɗannan su mutu na ƙarshen ƙarshe da suka zo daga baya sai iblis ya suranta musu ya kawata musu cewa ya raka musu cewa ai iyayenku da suka yi mutum mutumin waɗannan manya-manyan shehunan malamai da manya-manyan waɗannan waliyai ai sun yi ne dan su rinka roƙon suna bautata musu kaga su sun yi dan tunawa da su ɗan kuma ya karkatar da su zuwa ga me bauta amma sai ya fito musu salam bautar ba wai bauta ga dangaren ku bauta musu ba a'a tunda su na gari ne idan kun bauta musu kuna da waɗansu bukatu a wurin Allah sai kuka roƙe su to su tunda salihai ne sai su kisar muku da bukatar ku wajen Allah shi kenan sai suka ci gaba da bauta musu suka kyale bautar ubangiji da ala suka kama waɗannan a matsayin sa kusanta su da Allah tunda su salihan bayi aka turo annabi nuhu alaihi salam ya zo shekara ɗari tara da nawa da hamsin a fihim alfa sanatin illa kamsin amana shekara dubu ba hamsin kaga ɗari tara da hamsin yana mutu wa'azi akan su janye daga wannan sanki saboda sun samu iyaye da kakanni a kai. galibi dan adam yakan kafe akan bata saboda dalilai masu yawa kaɗan daga cikin su idan ya samu iyayensa da kakannin sa yasa ba wani annabi da zo ya wa'azi ba sai sai da mutanen suka ce da shi mu dai akan haka muka samu iyayenmu ba za mu janye ba وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون shi kuma ce awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abin da ya fi wanda kuka sami iyayenku akai za ku kafe ku tsaya kai abin kuka sami iyaye daga kanni akai to wannan dalili na farko da ke daga cikin manyan dalilai da ke halakar da dan adam abu na biyu girma idan mutum yana ganin kafin gaskiya ta zo ya shagala da kuma ya samu girma mai yawa karkashin tallata kasa to yanzu idan gaskiya ta zo sai da ganin in na eh, kama gaskiya na kyale batantan girman da na samu wajen tallata kasa zan rasa sakamakon haka sai tsaya yayi ta kare bata yayi ta kare barna yayi ta kare shirka da bid'a da sunan tawassuli da sunan waliyai da sunan salihan bayi da sunan wane ne wane ne haka zai yi kai ba zai iya janyewa ba wanda kuma inda dan adam ya gane wa ya karkato suka san mutane suka bi kana kan bata to idan ka koma kan shirya kuma shi sai Allah ya yace ka yanzu kenan ka fa natsuwa ka saba wa Allah ma ya kyale ka jama'a ballantana kuma ka bi kaga inda dan adam yana da tunani haka zai kuma a cikin badan nan da kai da malam wani da malam wani duk kuna ciki ya aka ka fi saura kuma dukkan ku yan gida ne amma ka fi sauran mabiya aka fi girmama ka saboda sauran malaman aka fi maka komai har sauran ma kuna bi a tare hasada suke maka to sai ka rike sunnar manzon Allah kuma kike sai ka rasa gaba Allah na iya jarrabar ka ka rike sunna din ka ga an tsara da kai shekara ɗaya shekara biyu idan kai hakuri cikin shekara ta hudu ta biyar a dawo amma idan kace da gaggawa ne sai an dawo yanzu ka daina garaje abin ba a hannun bai ba hannun Allah yake dan mai garaje kike cutar kanta kai dai rike gaskiya hukuncin ka shine gidan aljanna ka samu mutane anan ko baka samu ba ka samu adadin mabiya ko baka samu ba idan Allah ya ga dama ya baka adadin mabiya in ya ga dama ya hana ka hana ka mabiya bai nuna cewa baka da gaskiya ba ya za ku da hadisin manzon Allah da yake na ga wani annabi ma'ahu ar-rajulu aw ar-rajulani tare da shi mutum ɗaya kadai tare da shi mutum biyu kadai wani annabi yake wa ra'aytu nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad na ga wani annabi da ya zo ya kira ba wanda ya ba da gaskiya ne ya nuna baya daga cikin kenan a ce dan me ake wa'azi dan shiriwar mutane kuma dan isar da hujjar Allah akan bayi ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wato dan ka yankewa dukkan wani mai hanzari hanzari jama'a sun bi ka ba su bi ka ba sun yarda ba su yarda ba duk karka damu da wannan kai dai ladan ka da wajen Allah ta'ala amma wallahi idan ka ce zaka yi da'awa dan ka tara jama'a sai Allah ya jarrabe ka kai kai kuma jama'a su ki taruwa ko su taru su taru su taru tarwatsi su sake taruwa su sake taruwa su tarwatsi kai kuma kada cikin wahala kullum kai ba lada a duniya ba kai ba lada a lahira domin innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin kike nan kai dai kai naka wa kulli i'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun da haka kaga neman cewa ana girmama ni yanzu idan na dawo gaskiya kina zan rasa wani adadi na mabiya na da za su yi tawaye wannan na sa wani ya san gaskiya gaskiya ce amma ya tsaya yana yake an bayyana da to wannan kenan sannan kuma banda wannan idan bayan cewa ga mutane sannan kuma ana samun wani hasad jama'a suna wata hidima lokacin da mutum yake bata ana masa hidima yanzu duk malamin sunna da malamin subu wa ya gudun dadi malamin subu aka yi wa ganda za a ce masa mota mata za su sa masa telefon za a bashi kujeran hajji a bashi kujeran umara a bashi kaji a gidansa ba sa kariya saboda ne bid'a yake da tsari da fa'ido za a kawo ya ce a kawo kaza ya ce a kawo rago ya ce a kawo dan akuya a kawo kaza mai wake wake a kawo bahagon bunsuru dan Allah wa taba ganin bahagon bunsuru da dan Allah wa taba ganin bahagon bunsuru da ransa to amma sai mutane su ga idan abu akwai wani kwana kwana a cikin bukata ta biya bahagon bunsuru to akwai bukata za ta biya wannan kuma duk kuskure ubangiji ta'ala baya wahalar da kai lokacin da zai an samu ka bukata ujibu da'wata da'i zar alkawari to shi yasa kuke ganin mutane na kafewa akan mata wai ba wai dan musu gane ba sun gane wai ba wai dan idan an ce musu ku duba littafi kaza ku duba littafi kaza wai a'a yawanci sukan je su gano amma in sun je sun gano sun gano abin da aka faɗa gaskiya ne babu kage to ya za su yanzu ko su karɓi gaskiyar nan za a ce sun ba abin da wani faɗa ko su rike ƙaryar nan za su ci da samun mabiyan sai su gwamnati gara su rike ƙarya su samu mabiya da zakka da kujeran haji da umara da bahagon bunsu da waye ai sai kan da su rike gaskiya su je su ga aljanna Allah rufa mana asiri suka rinka cewa la tazurunna alihatakum wa la tazurunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra Allah ce wa kada adallu kafira wa kada adallu hakika sun shugabannin batan nan sun batar da kafiran da yawa daga cikin mutane wala tazidu zalimina illa dalala kar ka karawa azzalimai komai face bata an bayyana ko wadan suka ce adallu ana nufin su gumaka amma sai aka ba su zamiri na masu hankali saboda masu bauta za musu nazzaluhum manzilata man ya'tin wato sun ajiye su a matsayin wanda yake hankaltar abu adallu ai annabi ibrahim ma ya ce guma kana iya fatarwa rabbi innahunna أضللن fa من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أطاني فإنك غفور رحيم وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا كرك قال واحد ظالمين كومي إلا ضلالا وتعينك فاتي فتا وأن لا تزل zalimina yana cikin. bangaren maganar annabi nuhu alaihi salam da yake innahu asawni wa tabu man lam yazurhu maluhu wa laduhu illa tasara wa makaru makaran kubara wa qalu la tadrunna kaza kaza kaza sai ce to wala tadrun zalimin bayan ya faɗi laifin su sai ce ya ubangiji karka da zalimai da komai illa bazalan face bata mimma qati'atihim aghliqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min لله الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا

ma khati'atihim saboda kurakuran su da suka rinka yi tsogure ku sai aka dulmiyar da su cikin ruwa fa udkhilu naran kuma aka shigar da su wuta lam yajidu lahum min dunillahi ansara da dai ba su samu wani ansara mataimaka ba min dunillahi kuma bayan Allah to me ake nufi da ugure ku fa udkhilu nara wadansu malamai suka ce ugure ku an halakar da su da ruwa fa udkhilu nara sannan kuma za a yi musu azaba da wuta bayan mutuwar su kafin tashin kiyama azabul kabar kenan wanda su malai suna kafa hujja da wannan kan yiwuwar azaba ta kabari an gane ku dan ba azabar lahira ake magana ba kamar iyalan gidan fir'auna ne da aka ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa asiya kaga azaba ce ta kabari bi dalili kaulihi fi ma ba'du wa yawmal wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda kaga da an ce ashaddal azab ya nuna tafi annaru na alaiha guduwan wasiya to haka nan wadansu suka ce udu udkhilu naran ba na za a shigar da su wuta ba na za a yi musu azaba bayan mutuwa gure ko an halakar da su da ambaliyar ruwa sannan kuma suna mutuwa ana zare ran mutum kuma ya fara jin azabar wuta kenan azaban gabas tun kafin a tashi kiyama kenan udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da ohuri ko an halakar da su da ruwa fa udkhilu naran ay sayudkhiluna naran za a shigar da su wuta tashin kiyama kenan amma sai aka bada labari da fi'ili madi kafin faruwar abin dan nuna tabbas din faruwar sa bata kafin faruwar sa sai aka nuna kamar ya faru ya gama waɗansu suka ce a'a nan take ne ga su a cikin ruwa amma suna jira da dun wuta kuma Allah na da ikon hukuma da ikon yana da ikon ya hada ina fata ku yace wal khalqu mustami'un tawran wa muftariqu wal hadithatu laha zatu aqwali wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya hada halitta wani lokaci ya raba ya hada abu da kishiyarsa wani lokaci ya raba kishiyar daban wannan daban wancan daban ibn al-farid saboda haka wato suka ce an hada musu da azabar wuta da kuma azabar ruwa nan take haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa kun ga maganganu guda nawa kenan guda uku ko wanne kuma Allah mai iko ne akai falam yajidu lahum min dunillahi ansara innaka la minani qala nuhu rabbuhu wa qala nuhu annabi wa alayhi salam yace rabbi ya ubangiji la tazar alal al-ardi karka bari a ban kasa min al-kafirina cikin kafirai dayyaran ko da gida mazaunin mutum da ya karka bari a ban kasa ba ko ga gida ɗaya karka bari a ban kasa innaka in tazarhu ya ubangiji in har ka kyale su yudillu ibadaka za su halakar da bayinka wala yalidu kuma ba za su kara haihuwar kowa ba illa fajiran face sai fajiri kafaran sannan kuma kafiri Malami suka ce haka annabi nuhu ya san haka suka ce zai iya sanin haka ta hanyar dalili guda biyu dalili ɗaya na shari'a dalili ɗaya abinda ake kira dalilin istikra abinda ake nufi da al-istikra shine at-takabbur an gane ku wato ka bibi rayuwar mutane ka karanci cewa in dai har aka yi wa mutum kaza kaza kaza bai imani mutum gina ba zai tabbata to sai ka kafa hujja da wannan wannan nan musa ma ya kafa hujja da dalilin istiqra yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyadhillu an sabili rabbana tumis ala amwalihim wa tudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim wa yazrid shi wannan ai ba dalilin istiqra bin diddigi ya nuna in an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza mutum bai imani ba to fa kila ba zai wuce saboda haka sai suka ce istiqra'i ya lura da shi dan adillatul istiqra'iyya waɗansu kuma su a dalilin na shari'a kuma shine abinda Allah ya nassanta cikin suratul wa uhiya ila nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yafalun Allah ce an yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam aka ce da shi to daga yau fa ba wani wanda zai ƙara imani cikin mutanenka sai wanda ya riga yayi ada kar ka sa ran wani sabon mummuni cikin su kuma da haka fala ta sai ma kalu qawli to kaga wannan ai ya riga ya samu tabbata ina fata an fahimta da haka sai fi innaka in tazarhum yudillu ibadaka ya ubangiji in ka bar su za su halakar da bayin kani wala yadu illa fajran kafara ba kuma za su haifa kowa ba sai fajiri wato sai kuma kafiri رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا yace rabbi ya ubangiji na gajfir li wa liwalidayya kai mun gafara kai wa iyayena guda biyu gafara wani man dakala baiti ya mu'minan kuma kai gafara ga dukkan wani mummuni da ya gidana yana mummuni wani mu'minin wal mu'minat kuma kai gafara da dukkan mummunai maza da mummunai mata a duk inda suke na zamani na da sauran lokacin da zai biyo bayan zamani na wato wannan addu'a ta shafi kowane mummuni a duniya wala tazidu zalimina illa tabara kada ka dade azzalimai da komai face halaka tabar shine wato anishin halaka an gane ku maganar cewa a yi masa gafara shi da mahaifansa guda biyu wannan ya nuna mahaifansa guda biyu dukkanin su mummune ne domin da ba mummune bane ba da mun samu ayar da ta hana kamar yadda annabi ibrahim lokacin da yake a yi wa mahaifinsa gafara wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin yace rabbana gafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab da karshe ubangiji ya ba da labarin ya daina walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min inna ibrahima la wahun ali kaga daga baya ya daina to annabi nuhu ba mu samu dalili da yace ya daina ba wannan ya nuna cewa mahaifinsa guda biyun mummune ne yaya sunan su ba wani aya ko wata ko hadisi ingantacce da ya bayyana sunan shi duk da an ce baban sa sunan shi kaza mahaifiyar ta sunan ta kaza sunan sa mutawassili wane ne wane ne duk isra'iliya ne ma azza Allah da yamin sa Allah bai kallafa maka gane sunan baban annabi Nuhu ba kada ne ya yi imani annabi Nuhu yayi wa'azi shekara 950 ba an samu sa ba karshe ya roki Allah Allah ya dambar mutanen sa wanda ke nuna ashe duk jinkiri da za a yi wa al'umma ba za su yagare ubangiji ba ina ba ta mu fahimta ka duba waɗancan mutane jinkirin shekara nawa 950 ba aka yi jinkiri ana yi musu wa'azi ana yi musu wa'azi amma da basu gyaru ba sun ga Allah to balan sana wani ya shekara goma kan mulki wani ya shekara sha biyu wani ya shekara sha biyar wani ya sittin ai har yanzu da saura ina ba ta musu wannan su ne karshen ayoyin suratul nuhin alaihi salam kai tsaye za mu shiga cikin suratul jinn suratul jinn sura ce makkiya kuma tana kunshe da ayoyi 72 sura ce wadda take wato ita ce jerin sura ta 72 tana kunshe da ayoyi 28 muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai da fadin daidai da aikata daidai lillahi rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ubangiji yake kun ka ce da su iya ilayya an yi mun wahayi wato manzon Allah yake da su an yi mun wahayi annahu sama'a nafaru min aljin cewa lalle wani adadi na aljanu sun saurari sun saurari abin da muke karanta wani alqur'ani fa qalu sai suka rinka cewa inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki wajen fasahar zance da ke wajen balaga da gamsar da mai saurare wajen manya-manyan ma'anoni da Qur'ani sun ya kunsa abu ne mai ban mamaki yahdi ila rusuli yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi da haka kai tsaye sai muka yi imani da walan nusrika bi rabbina ahada da dai ba za mu taɓa yin shirka da ubangijinmu ba ma'ana ba za mu taɓa haɗa Allah da wani ba wajen bauta sai ke وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كما الذي يدعى الأمر يجي تعالى جد ربنا girman ubangijinmu ya bunƙasa da an ce aljaddu girma kenan amma aljiddu kokari yanzu ne ke cewa kuma jaddu kuma ana cewa kaka kamar baban baban ka sai ka ce me huwa jaddi wato kaka ke wato jaddu yana ɗauka ma'anan girma yana ɗauka ma'anan kaka amma jiddu yana nufin kokari wai shi ne ne hikima ke cewa bi jiddin la bi jaddin kullu majdin wa hal jaddun bila jiddin bi mujdi na fata fika bijiddin wato da kokari ne la bijiddin ba wai da kakanka ba kullu majidin dukkan wani girma da ka samu a duniya da kokarin ka ne da himmar ka ne da kwazon ka ne da kaiwa da komawar ka ne ba wai dan kakanka wani ba ila ce wa aljaddun bila jiddin da mutti yau kaka ba tare da kokari ba zai amfana da mutum ina fata an fahimta ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada girman ubangijin mu ya bunkasa mattakhadha sahibatan da dai ubangiji ta'ala bai riki mace ba wala waladan haka kuma bai riki da ba wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah katafa wa annahu kuma lalle yadda al'amari yake kana yaqulu safihuna wawayen cikin mu sun kasance suna fadan safafan zance na bata ala Allah ga ubangiji ta'ala lafazin safaf yana nufin bata abdalal kenan waɗansu suka ce yana nufin azulmu zalunci kenan an gane ko zalunci shine shabab amma dai lafazin shabab abin da yake nunawa zurfafawa cikin abu zurfafawa cikin ƙarya zurfafawa cikin zalunci zurfafawa cikin bata wannan shine shabab an gane ko wa rabatna ala qulubihim iz qalu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shafafa jingina ma Allah ya zama shafaf kenan wato zurfafawa cikin fata dan babatan da ya shirka ina fata an fahimta wato wai suka ce wawayen cikin su aljanu suka ce wawayen cikin mu sun kasance suna jingina ma Allah shafaf wato zancen da bai dace ba su jingina masa da ko su jingina masa kishiya ko su yi itikadin yana da mace ko yana da abokin tarayya to wannan ya zama shafaf wato zurfafawa cikin fata wato batan da ya wuce misali ya kai matukar inda yake kafin mu nisa bari mu karanta wani abu da zai kara wayar da mu dangane da suratul jinni hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullah dan abbas Allah ya kare ta abin yace in talaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ta'ifatin min ashabi manzon Allah yayi wata tafiya ya bar garin makka shi da wani adadi na sahabbansa amidina ila suqi ukkas sun fuskanci inda suqi ukkas suqi ukkas wato wata kasuwa ce ta baje koli wadda duk shekara shekara larabawa suke haduwa gaba daya na jaziratul arabiya daga gari gari su kawo ko da su zo su baje a wajen duk waɗanda suke da wani abu da suka saka ko suka kera ko wani abin da ake alfahari da shi a garin su sai ka kawo ya zanto nuni ne kasuwar baje koli kenan kamar irin bai fair din an gane ko to kuma akwai wanda su ba sa kawo ko kuma wajen kawai surutu suke kawo zance idan mutum ya kera wata kasida ya yi wa wani zambo ko ya zuga giya ko ya zuga wata budurwarsa ko ya zuga wata taguwar da yake zuwa farauta da ita sai zo ya karanta to akwai waɗanda suke masana ta fuskar harshe za su kalli wannan kasida din a ga wacce ce take tsakanin wanda wane ya kawo da wanda ya gane kawo da wanda wane ya kawo wanda ta fi kwarewa wato zamban ya zamba sosai ta fi jahiliyar ke abin ya kai matuƙa sosai a cikin wannan kasida ita ce ta sai a je a rataye ta a ɗakin ka'aba kafin shekara mai zuwa daga kola ake a wajen wato ka san dai jahiliya kenan kuma dan kafa ce ba za ka san dan musulunci ba sai in ka keta rayuwar jahiliya wanda ya karanci rayuwar jahiliya ne zai san kimar musulunci ya ga yadda mutanen suke ciki da irin juyin juya halin da ayoyin alkur'ani suka yi aka canja musu fasali zamantakewar su da rayuwarsu da komai da komai ya canja sakamakon saukar alkur'ani an gane ku ku zuko kad manzo Allah yana zuwa ba dan ya kai haja ba saboda can ne zai samu taron larabawa daga ko ina sun zo ya isar da musulunci idan yake sa'a wani ya zo daga gari kaza mutum ɗaya ya musulunta daga gari kaza mutum ɗaya ya musulunta wannan zai ba da'awa saurin yanzu yana fata a cika ga babu laifi mai wa'azi ne ke kasuwa musamman kasuwannin kauye kar a bar irin wannan masu sayar da layu kawai suna zuwa kasuwannin kawai suna fata an fahimta don za a zane an wajen mutum ɗari biyu ya kawo wannan kisa ya kawo wancan ƙarya ya kawo wancan ƙarya kuma a jima sai sayar da laya sai ya karbe shi zai kasa ya fitar manzon Allah ya tafi da sahabbansa wa qad ila bayna shayatin wa bayna kabaris sama a wannan lokaci aljanu da suke yunkurin sato magana a sama kamar yadda muka faɗa kwanakin da suka wuce biyu ko uku baya sun samu an sanya tsari tsakanin su da sararin samaniya ko sun yi kokarin sato magana ba ta samun wani bayani wa ursilat alaihim shuhubu ana aiko musu da waɗansu taurari masu aman wuta fara da aka ya fere sai shaytanu suka rinka dawowa fa suka ce malakum suke tambayar junansu su me ya faru fa sai waɗanda ke kasa sai waɗanda suka dawo daga sama din suka ce hila na wa bayyana kabar sama ai an riga an shiga tsakanin mu da samo labari daga sama irin yadda muke yi da musatu maganganun mallaki wa ursilat alaina shuhubu an riga an turo mana da waɗansu irin taurari masu aman wuta kala sai mai tambayar su yake ma hala kuma wa bayyana kabar sama illa ma hadasa to lallai ba abin da ya shiga tsakanin ku da samo labarin sama din nan face akwai wani sabon abu da ya faru a duniya kila an fara da wani sabon al'amari mai wannan magana aka ce shine iblis wadansu suka ta wadansu daga cikin aljanu ne duka suke faɗa na sama da haka fadribu al ardi wa maghariba ku yawo cikin duniya gabas da yamma ku je ku leka ku nemo labari tanzuru ma hadal amru alladhi hadatha ku ga menene sabon abin da ya faru wanda aka hana ku jin labarin abin da ke faruwa a sama فانطلقوا فضربوا مشارق الارض ومغاربها sai suka tafi gabas da yammacin duniya yanzuruna ma hadha am amr hala bainahum wa bain khabar sama suna binciken menene sabon al'amarin da ya shiga tsakaninsu da samun labarin sama kala Abdullah dan Abu Nufi fan talaqal na tawajjahu nahwa Tihama sai waɗannan da suka fuskanci inda Tihama take wato gangare can da dab da tekun Bahar Maliya kenan wato dab da garin jidda dab da hanyar zuwa sa'if garin da ake kira nakala aljanun da aka kula suka yi can suna laliban me sabon abin da ya faru ba su yi aune ba sai suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi nakala a wani wuri da ake kira nakala wani kauye tsakanin makka da sa'if wa huwa amilun ila suqi ukkas yana kan hanyar ta zuwa kasuwar nan ta suqi ukkas wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr yana yin sallan asubahi da sahabbansa falamma sami'u alquran da suka ji qur'ani da manzon Allah ke karantawa cikin sallar asuba samma lahu sai suka tsaya suna saurari saboda tasirin qur'ani ya rasa fa qalu sai suka kalli juna suka ce hada allazi hala bainakum wa wannan shine abin da ya hana ku ji sako daga sama fa hunalika raja'u ila qaumihim nan take sai suka koma wurin mutanen su fa suka ce da su ya qaumana ya ku mutanen mu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lam nushrika bi rabbina ahada lallai mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki yana shiryar da mutane zuwa ga tafarkin shari'a mun yadda da shi daga yau ba za mu kare shirka ba wa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar wa manzon Allah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan adaba yahdi ila fa kalmar da suke amfani da ita wajen faɗa ƴan uwansu sai Allah ya maimaita ta ina fata an kace da su lalle an yi mun wahayi wani adadi nafarun min nafar daga uku zuwa adadi uku biyar har zuwa goma shine ake kira suna nafar wato kaga ba su da yawa su ne kuma ake nufi cikin suratul ahqaf wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ila akhir al-ayat labata dhikruha fil amr al-badi ina jin bara mun karanta wannan tafsirin da ba sai mun mai bayani ina fata mun fahimta wato dai a takaice da kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da na faɗa kuma kamar da hadisi ne cikin ingantaccen hadisi bukhari ko muslim ya faɗa kafin zuwa manzon Allah aljanu wani na hawa kan wani wannan ya hawa kan wannan wannan ya hawa kan wannan har su sato maganar da mala'iku suke a sama mala'iku kuma kullum Allah na sanar da su me zai faru a yau ko me zai faru a gobe ko me zai faru a jibi na gaibun da kafin ya sanar da su ba su sani ba a ce matar wani za ta haihu wani zai yi kaza wani zai kaza to idan aljanu wani ya hawa wannan maganar in sun sato sai su yi kasa da ita idan suka yi kasa da ita aljantan da ke kasa sai je nemi malamin duba ko wani dan tsubu sai ya faɗa masa wannan gaskiya zance guda ɗaya da ya sata daga wajen mallaka amma kafin ya faɗa masa wannan gaskiyar sai ya ta kuɗa da ƙarya ɗari kamar yadda manzon Allah ya bayyana to kuma shi aljan baya faɗa malamin duba haka kawai sai yana koyar jejeniya tsakanin su baya faɗawa wa ɗan tsubu haka kawai ko ba ko boka kawai sai da jejeniya tsakanin su wato shi aljan zai rinka kawo masa labarai shi kuma yadda zai biya bukatan aljan to galibin aljan wanda yake kafiri daga cikin su ba abin da suke so illa su ga an saba ma ko an su masa akwai ajirin da zai ce shi kullum zai kawo maka labari in kana na me aka yi in an tambaye ka an sace motar wani zai faɗa ma zai yawo yanzu yanzu nan ya je sakuto ya je batuna yaje ina ne har ya gano ya zo baka labari cikin abin da bai fi awa ɗaya ko awa biyu ba ya ce maka motar tana batuna tana wuri kaza an yi fakin inda da wuri kaza ya faɗa malamin duba shi kuma ya zuba kasa ya faɗa musu amma da sharadin ba zai faɗa malamin wannan labarin ba sai in ya yadda cikin salloli guda biyar a yi yini zai hakura da ɗaya yace kai kai azhar na asr magriba idda ya babban da asuba shi kawai abin da yake so kina a sabon Allah shi ko malamin tunda ba tace ne sai ga cewa dan da yayi guda hudu sai sai kawai ai ba gobe ko kuma ya masa ya rinka yin sallah din amma ban da alwala kullum yi sallah amma ban da alwala kare ko ya masa da yau kawai ka dena wannan janaba duk abin da kike so a duniya in dai dauko ake za a kawo ta in kudi ne zan dauko in kawo maka aljan yanzu zai je gure dauko kudi ya kawo in dala kake so sa so kawo in me kake so ka aljan din da yafi kowanne ya bata wanda zai sa ko kai masa hijira akwai aljan din da zai ce kullum zai zo da zafin wannan bokan ko malamin duban da kuke ganin malami ne ya masa hijira in yi masa shi kenan ya biya shi akwai aljan din da zai ce shi abin da yake so a duk shekara ya samu jariri da ransa a yanka a bashi jinin sa ya kawai shi shi ta kake ganin ne secret society din ai ta neman ko namiji ko mace ko yaro ko babba ko jariri ko aljanu ne suke suke ba da doka mutane ke zartarwa kuma da kansu ranar tashin kiyama za su bayani rabbana samta ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana allazi ajjaltana ya ubangiji mu da aljanu mun more da juna ko kai za su faɗa haka malaman tsibbu da yan duba masu duba din nan za su faɗa haka mai duba ko da sarfi yayi miki ƙarya yake yana ta'amuli da aljannu ko da sarfi dan saboda suna rufewa sai su yi sarfi ko su za su yi da alqur'ani kaga alqur'ani yana motsi wallahi tallahi safi ko mai shi ba mu musulmi gode ko da qur'ani ya maka a ko wanda zai baka tarbi ka rike idan ka rike daidai wajen alama din ko ladani sai ya rika da Allahu Muhammadu Jibrilu sai Allahu Muhammadu Jibril shaitan idan ya zo wajen Allahu shine daidai inda kika rike da dan yatsan sai ake to bukatar ka za ta biya Allahu a bai da an zo Muhammadu bukatar za ta biya amma sai an dan yi kokari sai an dan yi himma sai an yi kaza sai an yi kaza sai an kai kaza sai an yi waye sai an yi waye idan ya zo wajen da aka ce Jibrilu to bukatar za ta biya amma sai an sha uwar wahala gaskiya sai an yi kamar Allah aikin ba karbi bane za ki iya kaza za ki iya kaza za ki iya kaza ya karbi kudin ta in ya ga dama ma kuma bayan wannan ya karɓa mata sai ya zuna da ita in ya ga dama bayan wannan ya karɓa ta mata haka duk za idan ku aka san ko sai dan sai to babu wannan bukatar ba za ta za a yi sai dai a canja sai dai a yi kaza to yanzu malam ya za a a to sai dai in za a yi wani aikin daban kuma to a iya jarrabawa kuma a gani ba abuna bi abuna ya Allah sashin mu ya amfana da sashin mu aljanu mun ba su labarin abin da suke so ko mun kawo musu abin da suke so ko mun sato musu kuɗi mun kawo musu su kuma sun ba mu abin da suke so ko sun daina yin sallah ko sun rinka yin sallah ba alwala ko sun daina yin wankan da ba a rayuwarsu ko sun yanka mana jariri sun kawo mana ko sun sa a yanki kan su sun yi mana wannan mu mun yi musu wannan ina istanta ababun istanta ababun albabu wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana haka muka yi kai har ya zuwa lokacin da kai yake mana mu muka mutu kuma suka ubangiji ce ku wuta ce ba kuma gaba daya a kora fuska wuta da aljanun da wanda suke ta'amuli da ina ba ta amfani da Allah ya nufi turo manzon Allah sai aka sa wannan taurari masu amon wuta a sama sai da aljan ya yi kokarin ya sato wata magana sai a jefe su hikimar haka kuma shi ne saboda da za a turo annabi da shi in zai yi wani ya saci wani abu daga ciki kafin abin ya kawo ga annabi kuma ya faɗa a ji annabi ma ya faɗi irin sa to sai a kasa bambance waye annabin wane ne kuma dan duba amma sai aka sa tsari sai da duk abin da aka turo manzon Allah shi ba wanda yake sai fara bi sai manzon Allah ya daga bakin manzon Allah ne kowa zai dauka lokacin da manzon Allah ya dafa ina fata an fahimta على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ubangiji ce wa anna zananna yana ba da labarin abin da aljanu ke faɗa suka ce lalle mu mun yi zaton allan taqulal insu wal jinnu alallahi kadiba da dai aljanu da mutane ba za su taɓa yi ma Allah kariya ba abin da duk suke faɗa mana tsammanin mu gaske ne suke faɗa don muna ganin aljan bai kamata wa Allah kariya ba kai ma dan adam bai kamata ka tsaya Allah kariya ba suna kirta junansu da suke wa annahu kana rijalun min al-ins kuma lalle an samu waɗansu mutane daga cikin bil'adama. adama yaquzuna bi min aljin suna neman tsari da sunayen waɗansu mazaji cikin aljanu idan mutum ya sauka a masauki a madadin ya nemi tsarin ubangiji da kariyarsa sai ya kira sunan aljan ya nemi aljan ya kare idan mutum ya yada zango a wani masauki cikin tafiyarsa sai ya ce yana neman tsari da sayyidi hazal wadi ina neman tsari da uban eh, oh, shugaban wannan yankin wato shugaban aljannun wannan yankin ya kare ni daga talakawansa cikin aljannu a madadin ya nemi kariyar Allah ba za duhun rahaba sai suka kara musu halaka ko tabewa lafazin arrahab yana nufin sabo ayyuka ne ina ba dan fahimta duhun rahaba wa ya kara wani wadan suka ce duhun wato su mutane sun ce kara wa aljanu rahakan bata da kan garewa dan sai sai ake ma banda ma yan uwan mu aljanu zai iya wa mu shugabanci bil adama dan da kuma suna neman tsari da mu waɗansu malamai suka ce a fa za duhum rahaqa ma'ana su aljanu ne suka ƙara wa dan adam ina ba ta fahimta ma'ana ko wanne kuma zai iya daukan ma'anar su وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصداً وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أهدا وأنهم suka دون da juna متاني lalle sun yi zato kama zanantum kamar yadda kuka yi zaton cewa Allah ya ba a sallahu ahada wato ubangiji ba zai taba tayar da wani ba duk wanda ya mutu ya riga ya mutu ba wani maganar tashin kiyama wato kenan a cikin aljanu akwai masu wannan aqidar a cikin bil adama akwai masu wannan aqidar wa anna kuma lalle mu in ji su aljanu lamasna samaa mun lalibi sama inda muke kaiwa mu komo mu sato maganan aljanu a mu sato maganan mala'iku fa wajadnaha sai muka samu sararin samaniya muli at an cika ta da tsaro haras jam'i na haris wato mai tsaro ke an cika ta da masu tsaro shadidan mai tsanani wasu ba da kuma taulari masu aman wuta la ina illa mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janibin du'uran wa lahum azabun wasil illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun kaga shihab mufradi shuhub ya zanto jam'in sa wato taulari na aman wa anna kunna naq'udu minha lalle da mun kasance muna zama minha a waɗansu sasanni daga cikin sama maqaida a wuraren zama minha daga cikin sama lissan'i dan mu saki magana mu kai kai idan mala'iku mu dauko magana ko in suna mu ji faman yastami al'ana a yanzu dukkan wanda yayi yunkurin ya je ya je wannan maganan yaji lahu sihaban zai samu wani irin taurare mai aman wuta rasadan yana zaman jiransa rafat wato murakib yurakibuhu yarkubuhu kenan yana jiran ka dan ya same shi wa anna la nabi suka ce to mu kan bamu sani ba a sharrul urid bi man fil ardi kin an nufati mutan kasa ne da wani sharri shi yasa aka hana mu tato irin wannan magana da muke faɗa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su ya so kiriwa da kintsuwa ta tare da su shi yasa yanzu ba ma jin abin wa shine anan gurin malamai suke ta kaga ladabin aljanu don saboda shiga yadda musulunci shige su sharri ba su jingina ma ubangiji ba amma alkhairi sai suka jingina masa a sharrun urida bi man fil ardi fi an nafati mutan kasa ne da wani sharri sai suka ce an nafate su da sharri ba su ce shin ubangiji ya nafate su da sharri ba amma da suka zo da suka ce am arada bihim rabbuhum rashada kamar yadda manzon Allah ke cewa alkhairu fi yadai wa sharru laysa ilayka bane ji tsakanin su da ubangiji sai ce alkhairu yana hannunka duk alkhairu ya ubangiji amma sharri ba a dingina maka duk da ubangiji shi ke halittar komai sharri da alkhairi amma ladabi ya hana ka dingina masa sharri sai dai ka dingina masa mai alkhairi sai shi ubangiji ta bangaren sa babu wani abin da yake sharrun mahal ta bangaren ubangiji ta iya yiwa ga abu sharri ne ga dan adam amma kuma ta bangaren ubangiji ba sharri bane ba akwai alkhairi ta wani bangaren ina fata an fahimta yanzu kula ta cinye miki miji in ga wannan ai sharri ne gare ki sharri ne ga dangin miji ai an ba zai ruwa ruwa ya tafi da mijinki ko kaninki ko wanki ko danki sharri ne gare ki gini ya rufta maka kaga sharri ne gare ka kuma sauran danginka amma ta bangaren ubangiji ya so ya rike ka a matsayin shahidi ina fata an fahimta kaga ba sharri bane ta bangaren ubangiji subhanahu wa ta'ala amma zai iya zama sirri ta bangaren sauran mutane da suka yi rashin wanda suka rasa sakamakon ambaliyar ruwa sakamakon rutawar gini sakamakon gobara da sauran abubuwa da suke faruwa shi sai cewa alkhairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka am arada bihim rabbuhum rashida ko ubangijin su yayi nufin wata shiriya ta tare su wa anna minna salihuna wa minna دون ذلك كنا طرائق قددا وعنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك سهروا وشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم wa جهنم حطبا وأنا سكتي للم من الصالحون تكما أكوي wa min na duna zalik daga cikin ma akwai koma bayan haka wato waɗanda ba salihai ba ke mabarnata a bankasa kunna tara'iqa mun kasance dariqu qidadan daban-daban sune qidadan jam'i na al-qiddatu al-qiddatu kuma shine hanya ko kuma dukkan wani group na mutane ga su kaman daya amma zukatansu daban-daban ta mu jami'an wa qulubuhum an gane ku kunna ita kida da mun kasance tawaga daban-daban shine ibnu kasir ya kawo asar daga cikin asar na magabata wato a cikin aljanu akwai yahudu akwai nasara akwai majusawa har ma aka ce ko imamu sha'abi ko dai wani daga cikin tabi'ai ya taba gamuwa da wani aljan aljan ya tambaye shi ga abin da ya uwanku suka faɗa sun ce min huna wa min dadin na kunna ita kida da yanzu a cikin akwai kirista ne akwai akwai akwai bai yahudi da ba ce akwai ita to yan bid'a fa irin su kawari da shi a to Allah duk da su ibn kafir ya kawo sai to a cikin yan ku suwa suka fi sharri in dai yan cikin mu ne wanda suka fi sharri yan su ne sharri kun ta da wato saboda shari'ar ta mutu ce yadda aka turo manzon Allah zuwa gare mu zuwa gare ba mamaki idan samu wannan kace kace kun na da wa anna kuma lalle mu zananna allan nu'jiz Allah fil ardi mun yi zatan anan gurin zato ana nufin yaqini mun samu tabbas cewa lan nu'jiz Allah fil ardi ba za mu iya gagarar Allah anan cikin kasa ba wai mu je wani wuri mu koye masa ba zai yi ba walan nu'jizahu ba za mu iya gagarar ubangiji ba haraban ta hanyar gujewa mu guje masa ba zai yi ba huda kuma lalle mu lokacin da muka saurari shari'a amanna sai muka yarda da wannan shirya din kai tsaye ba tare da mun tsaya mana shawarar mu ko kan zuwa mun saba iyayen mu ko ba mu saba musu ba mun saba manya ko mu saba ba zo mu kawai amanna bi fa man yu'min bi rabbih to dukkan wanda ya imani da ubangijinsa fa la yakhafu baktan kar ya ji tsoron za a tauye masa lada mu wani kyakkyawan aiki da yi wala rahaqan kar ya ji tsoron za a zalunce shi a taura masa laifin da ba na ba daga bak shine a tauye lada rahat wato ainihin shine a dora masa laifin da ba na kar ya ji tsoron haka wa anna minnal muslimuna kuma lalle mu a cikin mu akwai musulmai wa minnal qasituna daga cikin mu kuma akwai azzalimai masu shirka al qasit ana nufin al ja'ir wal zalim wa ala allahi qasdu sabil wa minha da'ir walau sha'a hadakum ajma'in aslam dukkan wanda ya mika wuya yake ga musulunci fa ulaika taharraw rashada to irin waɗannan sai suka na shirya suka kirga da hanya ta shirya wa ammal qasituna amma masu shirka fa kanu da jahannama hataba kun saka babu sune makamaci da itace kirare da za a kona da su hijara to idan muka lura daga inda aka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina har yi zuwa nan wa anna minnal muslimuna wa min qasid wa anna wa anna wa anna wa anna ta mai cikin goma sha biyu to malamai suna da kira'a biyu kira'ar da muka karanta wa anna wa anna wa anna akwai kuma kira'ar wa inna wa inna wa inna an gane ko wa innahu ta'ala jaddu rabbina wa innahu kana yaqulu sabihuna wa inna zananna an lan takuna al-insu ila qawlihi wa inna linnal muslimuna wa minnal qasitun idan mun tsanci kira'ar wa anna wa anna da muka karanta ta sai zanto mahalluhu mawqi'uhu fil i'rab aka fili aka yi akan annahu sama'a qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni أوهي إلي أنه تعالى جد ربنا أوهي إلي أنه كان يكون فتيهنا أوهي إلي أنه كان رجال أن أن أن أن يعتقد أكن أنه السماء ina fata an fahimta a yadda waɗansu malamai suka fada suka lera bi kenan waɗansu suka ce a'a an yi adafinsa ne akan bihi wajen yi hadi amanna bihi an gane ko kamar yadda fa amanna bihi fa amanna bi annahu ta'ala fa amanna bi annahu kana yaqulu saduna fa amanna bi annahu bi anna zanna fa amanna bi annahu kana rijalun min al-insi wa min rijalun min al-jinni ila asl wato an ya tafin sa ne akan wannan ina fata an fahimta idan muka dauki qira'a ta innahu an gane ko to an yi akasin sa ne akan kalmar inna samina fa qalu inna samina فقالوا انه تعالى فقالوا انه كان يقول سكونا فقالوا انا ظننا kaga ko wanne iraman zai tsare ne an fahimta ko shi yasa ko wace qira'a tabbatacciya ce qira'ata ne kan riwaya ne idan qira'a ta guda biyu wannan take kaza wannan take kaza daidai ne da a samu riwayar hadisi guda biyu wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza ko wanne sai dauki hukuncin sa mustaqillun ɗaya baya kan karo da daya ba za a rike ɗaya ba a jefan da daya ina fata an fahimta to sai Allah ya وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفصلهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ubangiji ta ala ce wa Allah kamu ala tariqati wannan baya da alaka da maganar aljanu maganar aljanu ta kare a can wa ammal qasituna fa kanu da jahannama hasaba wannan kuma wani zance ne sabo da ubangiji ta ala ya so ya isar wa manzon Allah wa Allah kamu lalle inda mutane sun daidaita ala tariqati akan tabanki na gaskiya la asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa shine ghadat wato al-kasir kenan المبارك فيه ruwan da gashi da yawa sannan an sa masa albarka babu rusau a cikin sa babu ambaliya a ciki shuka za ta amfana dabbobi su amfana shine ma an sadaka li nafsina hum fihi dan mujarrabe su game da shi wannan ruwa wa man yu'rid an zikri rabbih wanda ko ya kawar da kai ya kyale ambaton ubangijinsa abinda ake nufi zikri rabbih qur'ani ke duk wanda ya kyale qur'ani bai yi imani da shi ba bai bada gaskiya da shi baya aiki da shi yaslukhu azaban sa'ada ubangiji zai shigar da shi azaban wata azaba sa'adan mai wahala azaban shakan kenan azaba mawahalciya ina ba ta bayyana to wannan shine zance na ɗaya wajen fassara wannan aya wa Allah wastaqamu ala tariqati suka ce abin da yasa aka fassara ta da wannan wannan fassara ce za ta dace da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu da ake mutanen alkaryu gaba daya za su yi imani su yi takawa da mun bude musu albarkatun sama da albarkatun kasa amma sun kafirce sun karyata sai muka kama su da abin da suke aikata an gane ku ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كذا دون ذات ذات دواء أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الطريقة إذا تفرقي نجد hanyar da manzon Allah ya zo da ita an gane ko waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi alaf tariqati inda mutane gaba ɗaya za su kangare su sai ma Allah duka su daidaita alaf tariqati akan tafarki na bata haka kuma da askainahum da mun shayar da su ma'an sadaka ruwa mai yawa mai albarka saboda mai dai ne musu talala mai kamar kamar yadda yake falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun fa quti adabir alqawm alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin da mutane suka kafirce su kan gare Allah ya sai muka bude musu albarkatun komai duk abin da suke so su samu arzikin su ya su yi karfi ya tattalin arziki waye har zuwa lokacin da farhu bi ma'utu sun fara alfahari da jin sun isa sun kai makura ta dan adamtaka sun samu kamala ta adam akhadnahum bagatatan sai kawai mu kama su ba su to ba tsammani da azaba fa idahum mublisun sai zan to kamar da kake kowatar da ragonka ne na layya kafin zuwan sallah shi da nake gata kake masa bai san ba zai ba aya zakin sa ranan da aka yi sallah to kamar haka ne idan mutane su kan gare sai ubangiji ya bude musu duk kofar arziki dan ya kama su da cikakkiyar hujja li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah an gane ko to in an dauki wannan tayi an dauki wannan tayi amma ba na farko ta fi dacewa an gane ko da makasudin ubangiji ta hanyar irada shar'iyya shine bayi su imani ba su kafirce ba shi yasa ba zai faɗa abin da zai tallata musu kafirci ba zai faɗa abin da zai tallata musu imani da shari'a kuma a tariqa kamar yadda muka ce farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka kawo su da alif dala sananniyar hanyar nan ta manzon Allah dan a lokacin babu wata hanya sai ita haka a yau ma babu wata hanya sai ita dan imam malik ce abinda bai zama addini ba a da can a yau ba zai zama addini ba yana wannan magana a lokacin su na tabi'ai suna jin kancin lokacin annabi lokacin tabi'u tabi'ina kai suna jin kancin lokacin annabi amma yace a yau wannan rayuwar tamu duk abinda bai zama addini ba lokacin annabi a yau din nan ba zai zama addini ba ka duba mata takala nawa tsakanin da annabi ba mata takala ba daga tabi'ai sai sahabbai sai annabi nan fa amma yace abinda aka yi a zamanin sa ma wanda bai dace da lokacin annabi ba za a karba ba wannan sanan mu nan yanzu na taba jin wani malami a Kaduna na fassara wa Allah wasu kamo Allah tariqati yace da a za su je da kan tariqa ta tufanci la su kai kuma ba kaga da jin wannan kasan san rai dan ne idan aka ce to wace dariƙa daga cikin dan an ce a tariqa dariƙa da aka kawo wacce take nufi dariƙun sufaye suna da yawa akwai tijaniya akwai kadiriya akwai naktabandiya akwai wacce ce wace ce akwai kallutiya akwai imbabiya duk ga sunan wacce ake nufi kuma ɗaya aka faɗa sai ka tabbatar mana wacce ake nufi in ka ce saka yanzu ka rufe sauran duka gaba ɗaya ɗari kenan duk ka rufe kuma a takan ma akwai tada akwai ta kaga tijaniya akwai ta tada al'ahadu kadim kenan tsohon alkawari akwai al'ahadu jadid sabon alkawari faida wallahi tallahi ba kariya bane sun sani a rubuce rubuce sun tabbatar da wannan faida ta sai ibrahim kaulaha sabon alkawari kenan wanda ya sassabawa da dama daga cikin abubuwan kyau to wace ake nufi kaga nan baya da mutum zai yi. sannan idan ka ce tariƙar wani ake nufi sai mu duba wani yau aka haife shi an haife shi bayan saukar wannan ayar da shekara ta dubu ɗaya da wani abu abin nufi tun da ayar ta sauka ba wanda ya aiki da ita sai ranar da aka haife shi da annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'u da sai imam malik sai jafi sai imam ahmad duk ba su aiki da ita ba har sai ranar da aka haife wannan musulman waye zai karfin halin da zai faɗi wannan kuma magana ce ta gaskiya duk wanda yake so fahimta sai ga Allah ya sa ya fahimta wanda baya son ya fahimta kuma sai ga ya mulkuɗe da gangan to amma dai gaskiya kan dole a faɗa ko ba haka ba wa Allah wal taqamu ala tariqati لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا التي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المساجد أن يصابني أكنتا waɗanda suka ce jam'i ne na kalmar masjid ala wazni maf'il waɗanda suka ce jam'i ne na kalmar masjad ala wazni maf'al idan mun ce jam'i ne na kalmar masjid wato almasajid ya zama masallatai kenan don masjid masallaci daya amma idan aka ce Masjad, wato ba ismul makan bane ba ya zama ko dai masdari ko kuma ismul ala ma'ana al'alatu allati yusjadu biha wato gaba da ake yin sujada da ita ita ce guda ɗaya sai a ce mata masdar ga goshi masdar ne tafin hannu masdar ne haka gwiwoyi haka kafafunka manzon Allah ce an umarce ni da in yi sujada akan gabbai guda bakwai to idan muka ce wa annal masajida lillahi ana nufin masallatai sai ce to lalle masallatai sakin Allah ne fala tad'u ma Allah ahada tad'u kar ku bautawa wani ma Allah tare da Allah a cikin masallaci ba wai kar ku kira ba kar ku bautawa dan kiran mala abubakar zo mu tafi malam zai zo ina jiran ka a cikin masallaci sai a ce wani zo ce kai fala tad'u ma Allah ahada kaga ba za ki wannan a ce du'a din da ake nufi du'a na ibada kar ka kira wani da sunan ibada sai Allah madaukakin sarki an gane ko to nan kuma an fata masallaci ba wai dan ya halaka kai shirka a wajen masallaci ba a'a shirka waje da cikin masallaci duk haramun amma an karfafa hali a cikin masallaci an gane ko to kenan karka kira wani ma'ana karka bauta wani tare da Allah ko kuma idan mun ce abinda ake nufi da masjid shine gaba ta sujada ma'ana gabban ka na sujada gaba ɗaya mallakar Allah ne ba a tankwara su a lankwasa su dan girmama wani sai dan Allah goshi ba za ka dora shi a kasa ba dan girmama wani sai wa Allah gwiwar ka ba za ka gurfa na sai ka kasa ba dan girmama wani sai Allah haka me komai ba za ka yi da waɗannan gabbai guda bakwai da manzon Allah ya lissafa sai in Allah za ka yi wa dan adam ba za ka yi da nufin girmama shi don wannan girmamawar Allah ake wa shi ake wa ruku shi ake wa sujada shi ake kai goshi kasa dan shi shi ake turma da karan hanci a kasa dan shi subhanahu wa ta'ala ban kuma ba wanda za a yi wa wannan shine falatar umma Allah ya aka. wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yaquluna alaihi libada wa annahu yadda al'amari yake lamma qama abdullahi yayin da bawan Allah ya tashi yad'uhu yana bautarsa ko yana kiran mutane zuwa gare shi kadu yaquluna alaihi libada saura kiris da waɗansu sun hau waɗansu akai libat wato wani hawani an yarkaban nasu ba ba'dha shine libat an gane ko wato wannan an yi magana guda biyu waɗanda suka ce lokacin da manzo Allah ke isar da ayoyin alkur'ani yake yin wa'azi saboda hauki da kafirai suke ji kamar sun rogo a guje wani ya hau wani a shi wajen su da kishi amma Allah ya ce wallahu ya amsa wannan zai riga ya ba kariya sai da a rinka halala daga nesa hararar ma Allah ya tsare su daga sharrinta wa in yakadu da jirka kafirin da yuzurkunaka bi afsari saura kirin da sun gadi amma ta ma wallahu ya amsa wannan waɗanda suka fi a'a lokacin da yake karatun qur'anin nan ne a sallar asubahi aljanu da suka zo wani suna sauraron sa kamar wani ya hau wani lokacin da manzon Allah ke karatun qur'ani yake bautar Allah a cikin sallah saboda yadda suke sauraron qur'ani qur'ani kyauti ya kama su kamar wani ya hau wani a kan kadu ya kununa alaihi balaka قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا إلى الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وبنجد سالة قل كتي إنما أدعو ربي نفا إنا بوتر أبنجد لالي كتي ولا أشرك به أهدا da ɗaya ba zan haɗa shi da wani ba ba yanda za in tashi kira in kira ko mala'ika ko wani daban ba Allah ba kun ka ce da su inni la amliku lakum darran ni a matsayina na annabi ba na iya mallaka muku cutaswa wala rasadan ko kuma shari'a duk wannan ba a hannuna take ba kun ka ce da su kuma lan yujira ni min Allah ahad babu wanda ya cece daga wajen Allah ko ya tsare ni min Allah daga azabar Allah ahadun wani bai ta sai mun wannan ba walan da min dunihi multahada kuma baitin Allah babu inda zan je in samu mafaka multahada yani multaja'a wurin fakewa wata ganuwa da za ta kare ni in banda Allah ban da wata ganuwa ko tsayi illa balagan min Allah kadai sai dai in isar daga bangaren ubangiji abin da ya dora mun nauyin isarwa wa risalatihi sai sakon da ya turo ni da shi in fada mutane wato wannan shine amfani in ba ina da wani amfani da zan yi wa mutane to amfani ne na isarwa sai zanto illa balagan dinnan wato istisna mun munqati domin an yi istisna'i ne daga cikin abin nan la da kuma darran wala da illa balagan min Allah ina fata an fahimta ban yi in cutar da ku ko in bane ku ba sai dai in isra muku abin da Allah yake amma in tsora ma zazzabi ko in tsora maka ciwon kai ko in tsora maka asma ko dukkan wata cuta a matsayin annabi na annabi ba zai iya wannan ba haka in ya sanaka ko ba zai iya dauke maka ba mai cutarwa ko ya amfanar shi ne Allah mai baka fa'ida ko kuma ya jarrabe ka da rashi kuma shine Allah kaga wannan shine cikakken tauhidi in ya zanto manzon Allah baya da wannan to waye yake da wannan duniya ko ba mu shine illa balaga min Allah wa risalati wa man ya'si Allah wa rasula dukkan wanda ya saba ma Allah da manzansa fa inna lahu nar jahannam to ba ko masa ita wuta jahannam Allah tsare khalidina fiha abada yana abin da wama a cikin ta sai إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا hatta ana kaddara fi'ili kafinta ko ana kaddara wata jumla cikakkiya ma kafinta la na ala zalika ba za su gushe ba akan halin da suke ciki na kirka ga manzon Allah na musu wa'azi sun gidi hatta izara aw a yu'aduna har ya zuwa lokacin da za su ga abin da ake musu alƙawari na azaba alƙawari na nan gidan duniya cewa za a ci nasara akan idan an fita filin badar ko dukan wani yaki alkawali na azaba cewa za a kona su da in sun mutu suna shirka har sai sun ga wannan in ji Allah fa sai alamuna to da sannu ne za su san cewa man asafu nasiran wane ne yafi raunin mataimaka wa akallu adada wa yafi karancin adadi ta fuskar mataimaka din ko kafare da kuke ganin ku ɗan dangi ne ku ne suka fi karfin mataimaka da yawan mataimaka ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji ta ala ne mataimakinsa da kuma mala'iku gaba ɗaya da dukkan sauran mummune ba ku mala'iku kadai ai taron sai na da yawa an gane ku ai in ta wa in ta zahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika to anan gurin man adafu nasarin wa kallu adla wanda mala'iku ke goyen bayan gaba ɗaya ko kuma wanda mutane yan wasa ملائكوك kan sun fi yawa wa جنود ربك وما هي wa ma hiya illa zikra tun daga lokacin da aka halitta duniya wato a sama akwai daki guda daya wanda kullum mala'iku dubu in sun fita gobe wata dubu din ke gibo ta dubu <laughs> adada wane ne yafi yawan mataimaka waye fi karancin su kuma waye kai mafi raunin mataimaka waye mafi karancin adadin mataimaka wal kace da su in adari a qaribun matu aduna in adari daidai da ma adari ni ban sani ba a qaribun matu aduna abinda ake muku alkawali gaske ne am yadda lahu rabbi amada ko ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya sa masa wani lokaci mai rata nan gaba عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط أحصى كل شيء عددا عالم الغيب في أبنجي شين مثلا غيبه ولا يظهر على غيبه أحدا باب baya ليكر da wani akan gaibinsa ahadan wani mutum cikin mutane illa manirta sai wanda ya yarda da cikin rasulun cikin manzanni sawa'un manzo cikin mala'iku ko manzo cikin bil adama dukkan wanda yake manzo ne na Allah a cikin mala'iku kamar Jibril da sauransu ko manzo ne na Allah cikin mutane kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Musa annabi Isa da sauransu to irin waɗannan Allah na sanar da su wani abu na gaibu kaga anan Allah ne ya sanar da su ba da kansu suka sani ba dan fala yuzhiru yace baya laikarwa ala gaibi kan gaibin sa ahadan wani mutum illa manzo sallallahu sai wanda ya ga dama zai laikar da shi ya dan nuna masa wani abu min rasulun cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi to lalle ubangiji yana sanyawa gaba da wannan banzan wa min da bayansa rasadan wani tsaro na musamman wato lokacin da mala'ika jibril zai zo da wahayi akan sa mala'iku gaba da bayansa waɗanda suke raka ta tafiya ta yadda ba wani mutum da ya sai saci wata magana har ya zuwa lokacin da za a zo da ita wajen manzon Allah har ya zuwa lokacin da za a je da ita wajen dukkan manzon da Allah ya ga dama liya alama dan ubangiji ya san cewa an kada ablagu da salatu rabbi wato ya bayyana a zahiri sun gabatar da sakon ubangijinsu su malai wa hata ma ladaihim kuma Allah ya kewaye sani ta dukkan abin da yake tattare da su su mala'ikun ko su manzannin da aka isarwa sakon wa ahsa kulli shay'in adada kuma ubangiji ya kiyaye adadin kowane irin abu ilimin komai Allah ya sani ididdigar komai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani ba ta kaita wannan shine fasar waɗannan ayoyi wani abu dai kawai da wani ya sanar yake cewa waɗansu suna ɗaukan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada a matsayin addu'ar shiga masallaci wannan kuskure ne wannan ba addu'ar shiga masallaci bane addu'ar ba shiga masallaci zaka yi bismillah ne bismillah idan kace bismillah sai kace allahumma allahumma ftahli abwaab rahmatika wannan ɗaya ce daga ciki bayan da wannan akwai wata akwai wata akwai wata lokaci ba zai yi bane amma ko da kake sa kai bismillah allahumma ftahli abwaab rahmatika shikenan sai ka shiga da kafarka ta dama lokacin da zaka shiga ina fata an fahimta sannan kuma yan uwa daga karshe um, ana ba da kelar cewa kamar yadda aka saba duk shekara akan kai ziyara gidajen prison na nan garin a kuma gabatar da taimako kayan abinci sutura da abin da ya sabuka saboda haka har yanzu ma insha Allah mako mai zuwa ake son za a yi wannan aiki da haka kofa a buɗe take tun daga yau duk wanda yake son ya taimaka Shin zai taimaka da kayan abinci ne kamar shinkafa gero masara dawa alkama zai taimaka da tufafi ne tufafin nan na maza ne na mata ne dukkan abin da ya kudi kuɗi mutum zai taimaka ya kawo to zai iya kawo wa nan bi iznihi ta Allah za a ci gaba da tarawa mako na sama sai mu sa rana sai mu je gaba daya Allah ya bada ikon taimakawa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh